da farko bayan sallama assalamu alaikum wa alaikum assalam ana sanar da ni bawan allah da ya yi alkawarin ba da dubu biyar duk ƙarshen wata don siyan mai don gudanar da karatu a wannan masallaci a irin wannan lokaci to ya turo da wannan watan ma'ana na wannan watan to Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya bukata in ban manta ba akwai wani ma mai turo dubu biyu shi ma duk ƙarshen wata na ga kamar ya turo min da sako ta whatsapp galibi in ya yi transfer din zuwa account ɗina to yakan turo min to amma ban buɗe ba saboda abubuwa sun yi min yawa yanzu nake tunawa ina kyauta zaton shi ma ya turo in ya turo ɗin to gashi na ina isar da saƙon sai na je na duba zan samu tabbaci Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya biya bukatunsu na alkhairi kuma ya sa su dauka aljanna da dukkan masu taimakon musulunci a duk inda suke sannan wani bawan Allah yau ya kira ni daga Maiduguri abinda nake iya rikewa a sunansa kawai mai goro bani da lambar sa kola ce take nuna min a waya wani abu mai goro ya ce ya ji labari ko yana bibiya karatu mun yi sauka ta karatun tafsiri a triumph da haka ya turo da dubu ashirin ni in ɗauki dubu biyar mai jan baki ya ɗau dubu biyar a sa dubu biyar a asusun risala foundation a ba alaba da lada dubu uku a ba sani ɗan agaji dubu biyu kaga dubu biyar dubu ashirin ta kare Allah ya saka maka da alkhairi saƙonka ya shigo kuma in Allah yadda ga alaba da lada a gefe na duk wanda ka ce a bawa isha Allah za a isar masa mun gode mun gode Allah ya karba takarda ta gaba mai tambaya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalamu wa rahmatullahi barakatu yace Allah ya kara malam lafiya amin da imani amin Allah ya kare mu baki da yace malam dan Allah ina son karin bayani game da rigen kwanaki na haihuwar sabon jariri shin yaron da aka haifa da yamma bayan la'asar za a lissafa da wannan yinin eh wasu malamai sun ce za a lissafa wasu malamai suka ce ban da ranar da aka haife shi da ranar da ta biyo baya ake lissafi to kowanne daga cikin biyun nan in kai ijtihadi ne insha Allah ka dace idan ka cire ranar da aka haife shi baka irga da ita ba ka fara da ta gaba to kenan ba ranar da aka haife shi mai kewayewa ita ce suna ba ta gabanta ita ce suna misali an haife shi yau litinin sai ka cire yau sai zaka irga daga talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi litinin zai zama kai ranar da aka haife shi ita ce ranar suna in ka cire me ranar haihuwar da aka yi ta farkon baka lissafa da ita ba amma in ka sa da ita to zai zama lahadi ne zai zama ranar suna ba litinin ba domin in ka sa litinin a wannan lissafin to kwanakin sun zama takwas ba bakwai ba idan an haife shi litinin ka irga da wannan litinin ɗin kaga litinin ɗaya talata biyu laraba uku alhamis hudu juma'a biyar asabar shida lahadi zai zama shine bakwai da haka a nan zai zama ranar suna shine rana madi da ranar da aka haife shi amma a wancan lissafin ranar suna za ta zama ita ce daidai da ranar da aka haife shi kowanne daga cikin waɗannan maganganu guda biyu malamai sun yi a ƙarshe ce yana roƙon addu'a ta mu baki ɗaya an yi masa haihuwa ya mace ya sa mata suna na Khadija to Allah ya mata albarka Allah ya bata lafiya ya bawa mahaifiyar lafiya ubangiji ya sa cikon addini ce Allah madaukakin sarki ya kare mu da ita baki ɗaya daga fitintunin zamani Allah ya sanya ta ta zamo mai biyayya ga iyayenta kuma Allah madaukakin sarki ya hore maka ɗawainiyarsu na kula da ci da sha da dukkan abin da ya kamata da kuma tarbiyya da ita da iyayenta da kuma dukkan sauran yan uwa na ƴaƴan da Allah ya azurta ka da su da ma dukkan sauran musulmi baki daya a ƙarshe ina da sako guda biyu sako na farko na cikin gida ne an gaya mun maganar sun kusan sati biyu da suka wuce to amma saboda uzurin tafiya da rashin lafiya musamman ma dai tafiyar shi yasa ban yi magana akai ba saboda sati biyu da suka wuce duka bana gari shi yasa za ku gaba a yi karatu ba satin baya can ina bauchi satin da ya biyo baya ina abuja wasu daga cikin hadiman wannan masallaci kamar liman da kuma ladan sun isar min da sakon cewa suna samun ƙalubale a wajen da yawan mahalarta sallah musamman sallolin kamsu salawa na yau da kullun da ake gudanarwa a masallacin da yawa idan an kira sallah wasu mutane za su zo suna abubuwa na rashin ladabi wanda bai kamata ba a cewa ladan tashi kai mana sallah ko liman tashi kai mana sallah ko makamancin haka to kullum idan irin haka ta faru ina tunawa da wakar shata ta shata bakon amerika kaga shata mawaki ne ba liman bane amma sai da faɗi wannan matsalar a cikin waƙarsa ta shata bakon amerika yace da ya je amerika a gidan giya bai ga hayaniya ba amma abin mamaki mu a al'ummar mu a masallaci za ka ga hayaniya abin da fa wannan yake nunawa shine kaga yan giya su ne ƙarshen mahaukata amma yan giyan amerika suna da tsari su kuma fa masallata su ne ƙarshen me masu hankali amma mu ƙarshen masu hankali mu ba su da tsari wannan zagi ne kuma da sako mai hankali ya kamata ya lura da shi a waƙa sha ta yi faɗi wannan ka je ka ji waƙarsa ta sha ta bakon amerika to galibi a masallatai da duk wanda yake da alaka da masallaci ya san irin wannan matsalar tana faruwa shin irin wannan matsalar babu ita ne a addini addini bai faɗi yadda za a warware ta ba ba abin da addini ya rage manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zai nada Abu Mahzura a matsayin ladan sai ce idan ka kira sallah kar ai iqama har sai gwargwadon yadda mai cin abinci zai gama cin abincinsa domin ka kaddara yanzu ka kira sallah liman yanzu ya fara cin abinci yanzu barin abincinsa zai taho sallah saboda ka kira sallah me za a yi a jira shi ya cinye abincinsa to a takaice a hankalce minti nawa ke isan mai cin abinci mafi yawa a ce sha biyar duk da ɗabi'a ɗabi'a ce to kaga daman jiran liman ba liman ne ya ce a jira shi ba asali limamin limamai shi ya ce in an kira sallah ga damar da za a bayar gwargwadon me cin abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an taba kiran sallah bayan an jira shin an yi komai ya taho masallacin ashe jikinsa da janaba har ya kabbara sallah ya eh, an gama ikama zai juya ce Allahu akbar sai tuna da janaba a jikinsa bai wanka ba sai ce da sabai ku tsaya inda kuke sai ya tafi gida je wanka suna tsaye kuma ya dawo ya dora sallah a masallacin annabi sahabbai da suna da wata ɗabi'a wanda yanzu ma akwai ta kuskure ce kuma zan faɗa la Allah in darban shari'a mutum sai ya daina idan aka kira sallah sai ka zo ka tarar da mutane duk sun miƙe tsaye maza Allah ya hana wannan yace sahabbai in dai aka kira sallah kar ku rinka tashi tsaye har sai kun ganni na shigo masallaci sannan za ku tashi mana wannan tashin alama ce ta ne sun kosa to duk irin waɗannan matsalolin akwai sa addini galibin waɗanda suke saba musu ɗayan biyu ne abu na farko ko dai jahilci wanda shi kuma ba uzuri ba ne yanzu za za ka yi tafiya a titi da 'yan karota sai ka saba wata doka an suka kama ka sai ka ce ban sani ba suna sauraron ka ai ban sani ba ma ƙarin laifi ne ko a tambaye kabari in aka tambaye ka kace ban sani ba mai mala'iku suke cewa ma da raita wa mata laita baka sani ba baka karanta ba shi yasa bature ce no ignorance in law jahilcin rashin sanin doka ba uzuri bane da ka mu kiyaye in ka san zaka zo masallaci matakin farko kamata ya kaje ka salla dubban me zuwa masallaci ka karanta ka'idojin masallaci domin akwai zuwan da zaka yi wa masallaci fa ba lada zaka samu ba zunubi zaka tafi da shi duk kusan mun karanta irin waɗannan abubuwan a wasu munasabat mutumin da ya sawo turare mai tada hankalin mutane ya zo masallaci lada ke samu mutumin da ya shawo taba ya zo yana tsamin taba lada yake samu mutumin da ya taro gumin hammata shi bai sa turare ya zo yana cutar da mutane mutumin da da safe ya taso da bakinsa bai yi wanke baki ba ya taho yana ɗoyin baki duk lada yake samu a masallaci manzo Allah ya duk wanda ya ci albasa ko tafannuwa kare ya zo masallaci ya zama a gidansa domin in ka zo ba ma mutane kake cutarwa ba har mala'iku cutarwa kake yi masallaci yana da ka'idoji yana da sharuɗa da ladubba akwai abin da in ka zo ka yi shi ba lada za ka samu babban zunubi daga ciki akwai hayaniya da hargowa ko da ta zikiri ce ko da ta karatun ƙur'ani ce abu huraira ce annabi ya taɓa shigowa masallaci ya zo ya tarar da mu wasu suna karatun ƙur'ani da murya sama can wasu suna yi can wasu suna yi annabi ya zo gaban masallaci ya ce ku mutane ku saurara ku ji duk mai sallah ganawa yake da ubangijinsa ku daina daga muryoyi da karatun ƙur'ani Ka amma ka zo kana hayaniya da girmanka da iyalanka da mutuncinka kuma an gaya maka magana kila ka ji ba daɗi kuma bari in gaya muku by experience ta hanyar gogayya da mu'amala da masallaci da muka sani don akalla ina mu'amala da masallaci kusan shekara talatin zuwa yau ina mu'amala ba fa mu'amala eh, mamu ba mu'amala liman na'ibi ko liman ko dai in zama na'ibi ko in zama mai liman shekara talatin baya zuwa yau to by experience mun san wannan kuma mun ji malaman mu suna faɗa dan malam Jafar shi ya fara gaya mana wannan ina na'ibin sa a masallacin gadan kaya na kamsu salawat yace ka kyala irin waɗannan mafi yawancin su kuma su iya fatiha ba sai kaudin liman tashi ai mana sallah zaka ga sallar da suka fi kaudin malam jafar yake gaba yake sallar da suka fi kaudin wata ba a bayyana karatu yadda zaka gwada su wata rana da sun ce a tashi ce malam shiga bar su sai a sallar karatu ranar ka musu tsirara kai musu tumbir dan billahi lazi ba zai iya kawo fatiha mai kyau ba amma ya san ya gaya wa liman kila maganar da ya ga dama ya san ya wulakanci ya san kaza ya sanya ya zumburi baki idan fitsari banza ne kaza ta yi mana in fitsari banza ne ka za ta yi mana in limancin kake so me hana ka je ka koyi fatiha me hana ka je kai maka karanta qur'ani ka iya sai ka zo a goga da kai amma ba yadda za a yi ba karatu ba ka zo za ka mai karatu umarni in dai mai karatu bai baka umarni ba a matsayin ka na jahili to kai kwa jahili baka isa ka ba mai karatu umarni ba kuma in kana mutunta ilimi ko dan da ka haifa zaka ka girmama ilimi ba dan ka haife shi ba sai dan girman da Allah ya bashi na ne na ilimi domin alkawarin Allah ne yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat manzo Allah yace yana daga cikin girmama Allah girmama malami kenan yana daga cikin wulakanta Allah wulakanta ne malami musamman makarantun alqur'ani to da ka tare da girmamawa da mutuntawa a wannan masallaci mai albarka muna da ka'idojinmu mu kuma kamar yadda na faɗa wa su limamai da suka same ni da ladanai da wanda abin yake damu na ce mu Allah ya kawo mana abin da sauki in ma kai dan izala ne ka zo za ka yi mana hayaniya mu nan ba nan ne kaɗai masallacin izala ba ana ko ba haka ba masallacin izala nawa ne a kewaye mu ka fitan kai sallarka ballantana kuma in kai dan ɗariƙa ne akwai su in dan gargajiya ne akwai su dan me sai ka zo ka dame mu anan na tabbatar akwai yan ɗariƙar da suke zuwa suna bin musalla nan kuma cikin ladabi to da ka cikin girmamawa da mutuntawa wannan shine saƙon da zan isar na gida game da wannan ladananmu da limaman mu Allah ya saka musu da alkhairi hidima suke mana ba sisin kwabon kowa Allah suke bautawa ba jin daɗin bacci kafi su ba amma za su taho duk duku kai kana bacci su zo su kira maka sallah ka taho amma kuma ka zo kana gaya musu magana kana ba su umarni da isa da gada. wanda na tabbatar in an baka kiran sallan nan ko na rana ne na sati ɗaya ba za ka iya ba ballanta na asuba ya kamata mu mutunta su ya kamata mu girmama su limaman nan ko ƴaƴanmu ne na cikin mu to mu sani Allah ya musu wata baiwar da mu kila bai mana ba ba su za mu kalla ba girman da Allah ya ba su da dai wannan shine sakon da nake son isar a wannan munasaba da fata Allah madaukin sarki ya bamu ikon kiyayewa baki daya lalle abin ne ya bata min rai ko da an ji nayi magana mai zafi kuma bai kamata ba in kyale alhalin na sani dan cikin su akwai wanda ya gaya mun abin ya bata masa rai har dan uwansa ne ma ya gaya masa wata magana kaninsa ne ma uwa ɗaya uba ɗaya ina jin amma ya gatsa masa wata magana kaga bai girmama shi a matsayin yayansa ba wanda ya riga shi zuwa duniya bai girmama shi ba a matsayin shi mahaddacin qur'ani ya shi bai haddace ba bai girmama shi ba a matsayin limamin sa ne yana jansa sallah amma ya iya gaya masa wannan magana a matsayin sa na shi jahili ne bai iya ba amma kuma yake so ya ba wanda ya iya ne umarni da doka to gaskiya ina gaya wa masu irin wannan cikin girmamawa su kama girman su kama mutuncinsu in ba haka ba to mun ba su tayi ga masallatai nan duka suna nan a kewaye da mu falillahi alhamdu ba inda aka ce sai ka zo nan kai sallah sallah za ta karbu ba akwai inda aka faɗa mu ba taɓa awa haka ba ko mu sallah nan tana kama mu a wajen wajaje mu saboda mun yarda da duk inda ake sallah ka'idar magabata na kwarai duk inda suka ga masallaci sallah suke yi sai dai in wani abu ya bayyana na daban Ka ga limamin bai iya fatiha ba to gaba ba za ka bi shi ba dan ba abin mutumin da bai iya fatiha ba kowa shi dan fatiha rukuni ce a sallah in bai iya ta ba me za ka bi shi kai mai ko ka ga limamin boka ne to boka ku sallah ma ba karɓaɓɓiya ba ballantana kai ka bi shi amma ba haka duk inda ta kama mu yanzu nan ni sau da dama in zan yi karatu a cikin gari da na ji an kira sallah anan dan rage wa na tafiya sai in shiga mota ta in tafi sallah sai ta kama ni ko a masallacin Nasir Ahali ko a ina duk inda na samu hanya sai in yi sallah akwai gabobin da an sani ina tsayawa in yi sallah a hanya ko magariba ko isha dan in yi kusa da inda zan yi karatu da wani lokaci in nace sai na yi sallah magariba daga nan sannan in fita da mota ta in kama hanya to sai kaga can ana jira naka in je karatu lokaci ya dau tsawo don ka kai ma ka saki ranka duk inda ta kama maka sallah je ka in karfe ɗaya kake so je ka akwai inda suke yi in sha biyu da rabi ne akwai inda suke in sai ta nuna ne ɗaya da rabi ma akwai inda ake ba shi kenan ba amma ba za ka zo munan ka tayar mana da hankali ba ko ka jawo mana wata hatsaniya ko makamancin haka ba ma fatan haka Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya Allah ya da dukkanin shaidanci a cikin mu sako na biyu ba iya na cikin masallacin nan bane ba sako ne wanda yake na ƙasa baki ɗaya kuma musamman zuwa ga mai girma mai daraja mai martaba shugaban ƙasar najeriya janar muhammadu buhari mai ritaya ya mai girma shugaban ƙasa tare da ƙauna da mutuntawa da girmamawa mune maka nasiha kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya wakilta mu yi wa dukkan wanda ya tsora wa shugabancin mu nasiha akwai wani abu da nake hangewa mai girma shugaban kasa in bai yi da gaske ba na daga cikin abin da ko ya gama mulki in irin waɗannan abubuwan suna dawo masa wallahi sai ya rinka cizon ɗan yatsa yana da na sani na daga cikin abubuwan da wallahi in ba wani ikon Allah ba sai sun rinka sa shi kuka har bayan mulkin sa. su ne magana akan yi wa al'ummar da ya fito daga cikin ta'adalci mu musulmi hausawa fulani da dukkan sauran 'yan arewacin najeriya na ƙabilu da bambance-bambancen da ke tsakaninmu na hakan muna fuskantar ƙalubale a wannan gwamnati ƙalubalen nuna mana halin ko unkula ƙalubalen abubuwan da suka shafe mu na haƙƙi ba a fiye kulawa da waɗannan abubuwan ba misalan da zan bayar abubuwa guda uku a fili abu na farko matsalar jihar taraba lokacin da musulmi aisha jummai marigayya allah ya ji kanta da rahama ta ci zaɓe a gwamnatin taraba wanda an tabbatar kiliyani ita ta ci zaɓen amma waɗansu ɓata gari da sunan kiristanci suka yi duk abin da suke iyawa suka danne mata zaɓe shugaban ƙasa ya sani jam'iyyarsu ɗaya amma ya kiye abin da ya kamata don a ba ta haƙƙinta kuma a ba wa musulmin yankin ta raba haƙƙinsu wannan ba daidai ba ne ba mu a matsayinmu na musulmi ba ce a zalunci wani dan mu ba abin da addininmu ya koyar da mu shi ne adalci i'diluhu aqrabu littaqwa kowa a yi masa adalci da haka ni ina aibantawa kuma ban yadda ba da dukkanin musulmin da zai samu dama ya zalunci kirista wannan ba musulmin kwarai ba ne. kamar yadda ban yadda ba da dukkanin kiristan da zai samu dama shi ma ya zalunci musulmi wannan ba kiristan kwarai ba ne in muka koma tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tura sahabbansa su tafi Habasha dan a Habasha za a ba su mafaka yayin shaida ga sarkin Habasha ko shugaban ƙasar Habasha na wancan lokacin yace baya zalunci kuma kirista ne jashi to amma za ka samu wasu kiristoci in suka samu dama sai su ta cutan musulmi wasu musulmi in suka samu dama sai su cuci kiristoci wannan dukkaninsa kuskure ne to abin da ya fi kowanne takaici musulmi ya samu dama kuma a cuci musulmi ba zai iya taimakon su ba ba zai iya kwata musu su ba da ka shugaban ƙasa an yi wannan a mulkin ka na ɗaya abu na biyu na misali kashe janar alƙali da aka yi a jihar filato 'yan iska ba ta garin 'yan jihar filato arnan ta da hankali wanda ba kowane kirista ne ke da irin abin da suke ba na mummunan takidi da mummunan ta'ada na fada wanda ba su ji ba su gani ba da kisa da tayar da tarzoma mutanen na an riga an san su ko kirista dan uwansu Obasanjo a lokacin da yake mulki da suke ta abin da suke yi sai da ya taka musu birki ga abin da gwamnan jihar Kaduna ya yi, mutanen gwanin gora wanda kawai sai su fito bakin titi hanyar Abuja daga Kaduna su tare su ta kashe mutane ba gairaba dalili Obasanjo ya ja su a lokacin mulkinsa kamar yadda ya ja kunnen mutanen zaki biyan a lokacin mulkinsa to haka yan rufa'i a matsayinsa na gwamna ya tsaya lokacin da ya hau mulki ta sinuwa ya gaya wa mutanen gwanin gora wallahi in suka sake irin abin da suka yaran sai musu da Allah sai ya tashi garo su tun daga yau ba a sake ba tun daga wannan lokacin kama shugaban kasa haka lokacin da aka kashe janar alkali janar ne fa na soja amma ka labarin ya bi me ya burwa ya wuce to yanzu akwai wani lalatacce cikin ministocin ƙasar nan lalatacce ta fuskar bai ma san najeriya ba bai san aikin gwamnati ba ya ɗauki aƙidar addinanci mummuna mara kyau wanda mun tabbatar ba addininsa ne koyar da haka ba gidadanci ne da ƙauyanci yake amfani da ita a ofisoshin gwamnati in kana so kai wannan sai ka yi gwamnatin kiristanci kaɗai kuma kiristancin irin naka in kana son ka yi wannan sai ka yi gwamnati ta ƙabilarka amma ba ka zo ka shiga gwamnatin najeriya ba gwamnatin haɗaka gwamnatin tarayya gwamnatin kowa da kowa shine ministan samari da wasanni sunday dariya wanda idan aka bi tarihi asali ma'aikacin wata kafa ce daga cikin kafafen watsa labarai ta waje ba sai na kama sunanta ba da ya je wajen saboda mummunar aƙidarsa da mummunan takidinsa asali hausawa ake nema domin da hausa ake sana'ar yaɗa labarai ne da yaren hausa amma saboda iyayyar da yake wa ƙabilar hausa duk sai da ya kori hausawan asalin wajen ya rinka ɗauko ƙabilu masu jin hausa yana kaiwa wajen to irin wannan abin da ya yi a can shi ya dawo yanzu yake yi a ministirin da aka sa shi an ba shi damar ya ɗauki ma'aikata gaba ɗaya yake ya ɗauki musulmi yayi magana da darakta na wajen na NYSC Brigadier uh, uh, Fanda akan sai ya biye masa ya kiya biye masa a ƙarshe ya yi tuggun da ya yi tuggun ya fitar da shi daga ofis ɗin kuma gwamnatin tarayya ta ba shi goyon baya to irin wannan abin ba yadda za a yi mu ji mu shiru mu gani mu shiru ba zai yi ba a ƙasar mu ta haihuwa ana neman a mai da mu bayi masu mulkin mu sun gaza su mana adalci ya kamata irin wannan abin idan ya faru mai girma shugaban kasa a bincika menene ka'ida menene daidai waye saba ba wai babba za a kalla a danne na kasa ba wannan ba ka'ida ce, musamman a gwamnatin da ake kwatan ake mata kirari da gwamnatin mai gaskiya a gwamnatin da talakawa suka kawo ta amma ta kasa share kukan talakawa gwamnatin da talakawa suka zaɓe ta da kuɗinsu bayan guminsu amma kuma gwamnatin da ta fi kowace gasawa talaka ya a hannu to wallahi muna gaya maka mai girma shugaban kasa tare da mutuntawa don ƙauna don gudun ranar da zaka zo ka ciji ɗan yatsa kuma bai da amfani kamar yadda nake faɗa nake nanatawa dawon 'yan siyasa ba sa son a faɗi wannan magana lokacin da muke yabansa muke masa kamfen muke cewa a zaɓe shi kuke sa kalmomin mu a gidajen rediyo a lokacin mu ba mu san kanmu ba nawa kuka ba mu muka yi wancan sai ku gaya mana haka in kun san a can kun ba mu kuɗi muka yi muku wannan yanzu da muke ku daina ba mu ba yadda za a yi mu gaya mu ce talakawa su zaɓe ku ku ne na Allah ku muke kyautata wa zato ku ne masu gaskiya kuma ku kauce hanya mu ja baki mu shiru wallahi ba za mu ba wallahi ba za mu ba daka muna gaya muku wannan dan kauna ba za ku gane kauna ba ce sai ranar da kuka fita daga ofis a ranar ne duk abubuwan da kuka yi na kurakurai za su dawo muku kuma wallahi ba ku da dama ku gyara lokaci ya riga ya wuce da haka muna faɗar wannan tare da girmamawa tare da mutuntawa tare da addu'a da fatan alkhairi shugaban ƙasa Allah shaida ne ba gori muke maka ba muna jin wani nauyi ne da haƙƙi da Allah ya ɗora mana kuma ya wajaba akan mu mu yi na mi maka addu'a a matsayinka na shugabanmu domin ina faɗa ina ta mala abubakar gumi ya faɗa wannan magana magana ce ta dattako ya ce wanda yake zagin shugabansa haukarsa kamar wanda ya je tasha ne ya biya kuɗinsa zai yi tafiya direba da kwandarsa suka karɓe kuɗin aka ba shi kujera a mota ya shiga sai da aka kulla mota mota ta tashi direba ya fara tuki ya ƙure malajin mota malaji ɗari sai kake cewa allah ka sa ya makance wannan shine haukaka idan ya makance kai sai ka kubuta yace to duk mai zagin shugaba haukarsa kamar irin ta wancan ce to mu ba mu mahaukata bane muna addu'a kullum Allah madaukakin sarki ka ji kan shugabanninmu wanda suka mutu wanda suke da rai marasa lafiyarsu Allah ka kare su da lafiya masu lafiyarsu Allah maɗaukakin sarki ka alkinta musu lafiya Allah ka kara musu dabarun shugabanci Allah ka ƙara musu jagoranci Allah maɗaukakin sarki duk wanda suke kewaye da su waɗanda suke mutanen ƙwarai Allah ka tabbatar musu da su kuma ka nuna musu su don su yi riko da su hannu bibiyo Allah duk wanda suke tare da su amma maƙiyansu ne maciya amanar ƙasa ne su ba su san su ba Allah in suna da rabon shirya ka shirya musu da su idan ba su da rabon shirya Allah ka nisanta su da su Allah kar ka kai mu ranar da za mu ga shugaba yana ba daidai ba cikin girmamawa da mutuntawa mu kasa gaya masa gaskiya Allah in wani abu zai ba mu Allah karkasa wannan abin ya zo hannunmu Allah in wani kwarjini zai mana Allah karkasa ya mana wannan kwarjini wallahi duk wani shugaba da muke so kasar ta fi soyuwa a gare mu saboda shi duk wani dan takara da kasan muna so ko muna kauna wallahi kasar ta fi soyuwa a gare mu saboda shi saboda muna son sa ne dan gyaruwar kasa dan kyautata masa zato amma wallahi matukar kasar za ta lalace da shi to wallahi mun raba gari da shi saboda in Najeriya ta watse ba mu sauƙin da zamu mu gan shi ba haɗuwar Najeriya shi ya haɗa mu da shi shi yasa muka san shi da haka mune muku fatan alkhairi mune muku addu'a ta alkhairi muna fatan yadda kuka shiga mulkin nan lafiya Allah ya sa ku gama lafiya amma tare da haka mune muku hannunka mai sanda kuma Allah maɗaukin sarki ya bada ikon gyarawa shi kuma wancan lalataccen minista da na faɗa nake nanatawa idan yana da rabon shirya Allah ya shiryar da shi akwai ba bambancin addini bane ba bambancin kabilanci bane yanzu janar yakubu gawan wallahi summa tallahi Allah shaida ne ina son sa sama da wasu daga cikin general generals musulmi a kasar nan saboda mutum ne nagari gari bambancin addini wannan shirya ce ta Allah amma gawan ya yi wa najeriya abin da ya kamata a yaba masa lokacin mulkinsa bai bambanta addini ba bai yi ƙabilanci ba bai yi kaza ba hasali da gawan aka ceto najeriya daga 'yan tawarin biyafara dole ne duk ɗan najeriya mai kishin najeriya ba zai manta da wannan ba gawan lokacin da ya hau mulki saurayi ne ko auren fari bai da shi yana mulki aka yi masa aure amma ya yi kishi ya taimaki ƙasar kuma waɗanda suke rayuwa a inda yake suna faɗa duk wani abu na alfarma da aka ce shugaban ƙasa ya yi in dai ka je wajen gawan wuyarta ka gan shi zai maka to wannan ko kai waye dole ka yaba masa to da mu irin waɗannan muke so a najeriya a yau ba duk wani wanda kwakwalwarsa ta riga ta jirkice ba yake wa najeriya kallon gidansa kaɗai ko yake wa Najeriya kallon kabilarsa kadai ko yake wa Najeriya kallon addininsa kadai duk zafin musuluncin ka dole ka zauna Najeriya da wanda ba musulmi ba duk zafin kiristancin ka dole Najeriya ka zauna da wanda yake musulmi haka Allah ya ga dama haka ya so ya gan mu ka sai mu gane mu waye ba mu da wani abu sama da kasar ba mu da wani abu da ya kamata mu kishi sama da zaman lafiyar kasar to Allah shaida ne wannan shine a gaban mu kuma na san da yawa daga cikin mutane wannan abin ya dame su da yawa daga cikin mutane kuma ba su ma san ana yi ba to irin waɗannan abubuwan matukar muna sanin su wallahi sai mun rinka haskawa da tocila kowa yana gani dan a san irin waɗannan mutanen da su ne waɗanda suke wa gwamnati zagon ƙasa gwamnatin ma ba ta sani ba a madadin su samar wa gwamnati farin jini da ci gaba na kowane ɓangare amma suna amfani da damar da suka samu cikin gwamnati kuma suna jawo gwamnati bakin jini suna ja mata tofin alatsi ne suna kokarin raba kan al'ummar kasa da haka Allah subhanahu wa Ta'ala in yana da rabon shari'a ka shiryar da shi in bai da rabon shari'a Allah ka kwace wannan damar da ka bashi kuma Allah duk ire-irensa mu ne musu irin wannan addu'a in suna da rabon shari'a Allah ka ganar da su ka shiryar da su in ba su da rabon shari'a ya ubangiji duk damar da ka ba su ka kwace ta saboda ba mu bukata irin waɗannan a Najeriya mu a yau Allah ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya Allah ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya Allah ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya Allah ka riko da hannuwan shugabannin mu zuwa ga abin da kake so kuma ka yarda da shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi